Ibraniyawa Sura tara To, yarjejeniya ta farko tana da ka'idodinta na yin sujada, da kuma wurin da aka kebe da tsarki a duniyar nan. An kafa tenti wanda yake da sashe na farko, inda aka sa sanda mai rike fitilu, da tebur, da burodin da aka kebe, wannan sashe kuwa shine ne ake ce da shi wuri mai tsarki, bayan babban labule na biyun kuma. akwai sashen da ake ce da shi wuri mafi tsarki a cikin wannan sashe kuwa akwai bagadan da akan kona turare mai kanshi a kai da kuma akwatin yarjejeniya waɗannan abu biyu kuwa an shafe su ne da zinariya a cikin akwatin nan na yarjejeniya kuwa akwai kwanon zinariya da manna a ciki da sandan haruna wanda ya fitar da ganye da allunan dutse biyu na yarjejeniya a bisan akwatinan kuwa akwai halittu masu fikafikai na nuna kasancewar dokakar Allah waɗanda kuma suke inuwantar da inda ake ce da shi wuri daukaka alhakin zunubi amma a yanzu haka ba za mu iya yin magana dalla-dalla game da wannan batu ba bayan da aka shirya komai haka sai firistoci kullum su dinga shiga sashe na farko na tentin suna yin hidimarsu amma babban firist ne kada yakan shiga sashe na biyun yana kuma shiga wannan wuri sau daya tak a shekara baya shigowa sai tare da jinin da zai mika saboda nasa zunubai da kuma saboda zunuban da jama'a suka aikata ba tare da saninsu ba ta haka ruhu mai tsarki yana nuna cewa hanyar shiga ainihin wuri mafi tsarki bai budu ba tukuna, muddin wancan tenti na farko yana nan tsaye. Wannan kwatanci ne ga wannan zamani, yana nuna cewa baye-baye da hadayun da aka mika ba sa iya sa tunanin zuciyar mai sujada ya zama cikakke ba. Waɗannan sun shafi maganar ci da sha da wanke-wanke iri-iri, waɗannan ka'idodi game da jiki ne kawai. waɗanda aka shimfida kafin lokacin da aka kafa sabuwar ka'ida. Gashi, almasihu ya riga ya zo a matsayin babban frist na al'amura masu kyau waɗanda suke akwai yanzu, ya kuma shiga cikin tanti mafi girma kuma mafi kyau, wadda ba mutum ne ya gina ba, wato ba irin ta wannan halitta ba. Ya shiga wannan wuri mafi tsarki sau daya tak, bai shiga ta wurin jinin awaki ko na ‘ya'yan shanu ba, amma ta wuri nasa jini ne, wanda ya samo mana fansa ta har abada. Bisa ga koyarwar Musa, akan yayyafa wa masu kazanta jinin awaki da na bijimai da tokar yar saniya, wannan yakan iya mai da masu kazanta marasa kazanta a jiki. In wannan gaskiya ne, to, me za a ce da jinin almasihu, shi wanda ba shi da wani tabo, ya mika kansa ga Allah. ta wurin ruhun nan na har abada ai lallai ne jininsa zai iya tsabtace tunanin zuciyarmu mu bar al'adu marasa amfani domin mu bauta wa Allah mai rai saboda haka almasihu shine mai tsayawa tsakanin Allah da mutane a cikin sabuwar yarjejeniyar nan domin waɗanda aka kira su su karbi gado na har abada wanda Allah ya yi alkawari wannan ya yiwu ne gama an riga an yi mutuwa wadda take yantar da mutane daga zunuban da suka yi a zamanin yarjejeniya ta farko. Idan wani ya yi alkawari game da gadonsa, dole ne a tabbatar da mutuwar wanda ya yi alkawarin tukuna. Gama alkawarin gado ba shi da iko sai an yi mutuwa, wato baya ba da izini yayin da mai yinsa yana da rai. Shi ya sa yarjejeniyar nan ta farko ba a tabbatar da ita ba sai ta wurin jini bayan da musa ya sanarwa dukan jama'a kowane umarni da yake cikin koyarwa sai ya ɗauki jinin ‘ya'yan shanu da na awaki ya hada su da ruwa sa'an ya ɗauki soson izob tare da jan gashin tumaki ya yayyafa jinin a kan littafin koyarwa da kuma a kan dukan jama'a sai ya ce wannan shi ne jini ya tabbatar da rejejeniya wanda Allah ya umarce ku ku kiyaye. Haka kuma ya yayyafa jinin akan tentin nan da kuma akan dukan kayayyakin da akan yi amfani da su domin hidimar sujada. Lallai, bisa ga koyarwar Musa, kusan kowane abu ne akan tsaftace da jini, idan ba tare da jinin da aka zubar ba, ba yadda za a gafarta zunubai. ya zama dole waɗannan al'adu su kasance haka domin a tsabtace waɗannan abubuwa na duniya gama su kwatancin abubuwan da suke a sama ne ainihin abubuwa na sama kuwa suna bukatar hadayar da ta fi ta farkon kyau gama almasihu bai shiga wuri mafi tsarki wanda mutum ne ya gina ba wanda yake kamani ne kawai na ainihin wurin a'a sama ne da kansa ya shiga domin ya bayana a gaban Allah a yanzu saboda mu. Ba wai ya shiga cikin sama domin ya dinga mika kansa kullum ba, kamar yadda babban firist yakan shiga wurin mafi tsarki kowace shekara da jini da ba nasa ba. Inda haka ne, ai, da dole Yesu ya sha wahala akai-akai kenan, tun daga lokacin da aka halice duniya. amma yanzu ya bayana sau daya tak a ƙarshen zamanai domin ya kawar da zunubai ta wurin mikan kansa kamar yadda aka shirya wa dan adam ya mutu sau daya tak bayan haka sai shari'ar Allah haka kuma an mika almasihu sau daya domin ya ɗauki zunuban mutane da yawa shi kuwa zai sake bayana sau na biyu ba domin ya ɗauki zunubai ba amma domin ya kawo ceto ga duk waɗanda suke marmarin dawowarsa.